gefen gado yana dariya ya ce ai da kin sani kin ni na sha kin ga da gobe basma ta samu abokiyar jinya cikin shagwaba zara ta ce ita ma sai da na gaya mata kar ta bashi amma ta kiji nasir ya ce me kika gaya mata ko ce mata kika yi da na fara sai da bai karasa magana ba zara ta fara daddare kafa cike da shagwaba tana cewa Allah ni dai bana so ka bari me zan bari cewar Nasir yana matsowa dab da ita a hankali Nasir ya sa hannu a kwarmin bayanta yana yi mata tabiyar tsutsa haɗi da ɗora haɓarsa a kafaɗarta yana tura mata harsan shi a kunnen ta haɗi da hura mata iska a kunne da kyar zara ta iya buɗe baki murya na rawa ta ce please ka bari cikin wata irin murya Nasir ya ce me zan bari za ta ƙara yin magana nasiri saurin haɗe bakinsu. Tun basma na yin joyin har ta fara shan bakar wuya ta fara jin ƙasanta na yi mata azabar zafi. Nishin wahala ta fara fitarwa a hankali basma ta fara jin raɗaɗi na gauraye duk ilahirin jikinta. A hankali basma ta kai hannu ƙasanta ta taɓa tashin hankali a zabura basu mata soma kokarin miƙewa haɗi da ƙwalla ƙara lokacin da idanunta ya sauka akan jinin da ƙasanta ke zubarwa a ruɗe ta fara ture shi cikin matsanancin kuka ta ce don girman Allah Amurka ɗaga ni wallahi jini ya balle min na ke yi ta faɗa cikin firgici amma bai san abin da basu ke yi ba sai sama ya ji ta tana cewa ya ɗaga ta cikin wata iriyar murya ya ce am sorry ba zan iya ɗaga ki a halin yanzu ba ko da kuwa duniya da abin da ke cikin ta za su taru a kaina dan ji nake zan iya awa ashirin da hudu a kanki wata iriyar gegetacciyar ƙara basu mata zaki haɗi da cewa wallahi ko minti sha biyar ba za ka sake yi a kaina ba mutuwa zan yi shi ma cikin rawar murya amar ya ce ni ma idan na ɗaga ki mutuwa zan yi basma cikin kuka basma mata ce wayyo Allah na shiga uku na na jawo wa kaina bala'i da masifa da kuɗina wanda na san su ne ajalina dama sai da zara ta faɗa min na ƙiji wallahi kamata yi a kama mai kamfanin maganin nan wallahi sai na kama shi na ɗaure shi mugu a zalimi kawai haka mace ta soki burutsu na hauka tun basma na gani da ji har ganinta da jin ta ya ɗauke shi ko goga amar tun misalin karfe tara na dare yake aiki bai samu nutsuwa ba sai da ya kai karfe ɗaya na rana ya kai wajen awa ɗaya a kwance ba tare da ya motsa ba kafin ya miƙe cikin mutuwar jiki ya nufi bedroom ya yi wanka ya sanya kaya marasa nauyi don shi a tunaninsa cikin dare ne ƙoƙarin komawa ya kwanta ya ji wayarsa na ringin tsaki ya yi cikin bacci don kwana yana aiki bai rintsa ba dariya nasu ne bayan amar ya ɗaga wayar ya ce ango har yanzu baka gama cin amarcin ba ne tsaki amarya ya ce wai kai me yasa ka fiye damun mutane ne ina zara take da tabarka kana kiran mutane da tsakiyar da nan dariya nasire ya ce a ah, lallai an ci amarci tunda ba a san azahar ta yi ba dariya amarya ya ce azahar a ina bayan ko sallar asuba ba a yi ba dariya nasir ya sake tuntsirewa da ita ya ce ka duba agogon kamala don yanzu karfe ɗaya na rana wat amar ya ce da karfi ya sauke wayar daga kunnensa yana duba time da sauri ya duro daga kan bed yana cewa nasir wallahi ban rantsa ba yau ko baccin minti goma ban yi ba Nasir dariya ya tuntsire da ita ya ce, Na sani ai, cike da matsanancin mamaki Amar ya ce, Ka sani kuma kamar ya, dariya nasir ya kuma yi haɗi da cewa ka bari idan ta farfaɗo ta yi maka bayani da kanta cikin mamaki amar ya cewa kai tsaye nasir ya ce basma mana a dan tsoraci Amar ya bi inda basma ke kwance da kallo kana ya ce me ya same ta ka duba ta dan na san tabbas tarihi ya maimaita kansa amar zai kuma yin magana nasir ya yi saurin katse wayar da sauri Amar ya zagaya bangaren da basma ke kwance gabansa ne ya yi mugun lugudan faduwa lokaci ɗaya ya ga yadda basma ke bilidin a kiɗime ya ɗago ta yana girgiza ta haɗi da kiran sunanta da ƙarfi basma amma ina ko alamar motsi basma ba ta yi ba a kiɗa ma'ammar ya miƙe ya je wadurbi ɗauko mata kaya a gaggauce ya sanya mata kayan da sauri ya yi asibiti da ita da sauri nasa suka amshe ta suka shigar da ita ciki aka shiga ba ta taimakon gaggawa waya ammar ya ciro ya kira nasir ya sanar da shi suna asibiti dariya nasir ya tuntsire da ita ya ce dama na san za a yi haka haushin dariyar da nasir ya yi amar ya ji don haka bai kara cewa komai bai ya hangin ɗin wayar ya katse wayar dariya nasir ya kuma tuntsirewa da ita haɗi da bin wayar da kallo kan ya sanarwa da zara su ma ba lafiya kamal ya kira fatiha ya sanar da ita ita ma ta sanarwa da wasar a lokaci ɗaya sa abraham da zara suka shiga asibiti lokacin har an fito da basma daga emergency room an tsaye da jinin haɗi da yi mata ɗinki dan sosai amarya ya gata. sai dai har lokacin basma bata farfado ba sai oxygen da aka saka mata ba karamin tsorata matan suka yi ba ganin mawuyacin halin da basu ke ciki duk suka zagaye ta suna kallon yadda rana ɗaya kawai ta yi muguwar rama a hankali fa ta ja hannun amur suka fita su ma sauran bin su suka yi a baya zara na ganin sun fita ta sauke na nauyar ajiyar zuciya ma karfi haɗi da cewa hmm. lila ta ce ni fa na yi mugun tsorata wallahi cikin sanyin murya fatiya ta ce ni wallahi duk jikina ma kirma yake Kalle da basman mu ta koma yi ɗaya kawai cewar yasmin irin ta ya yi raurau daga ka kalle ta kasan mugun tsorata ta yi zara da ke zaune a gefen basuma ta rabka tagumi hannu bibi ta ce hmm, kun ga irin abin da nake gaya muku kenan yanzu ina amfanin haka a ce har da su oxygen bayan sun fita daga ɗakin amar ya kalli nasa ya ce wai me ke faruwa ne ni fa kaina duk ya kulle na kasa fahimtar komai amar ya yi maganar cike da matsananciyar damuwa dafa shi nasir ya cikin nutsuwa don tun da ya ga halin da basma ke ciki ya daina dariya cikin sanyin murya nasir ya ce maganin karfin maza ta baka gaba ɗayansu suka haɗa baki wajen cewa maganin karfin maza yi nasir ya ce yana kallon yadda duk suka zaro idanu sannan ya ci gaba da cewa jiya da ta haɗa maka soɓo da na ɗauka zan sha mai zara ta ce shiru duk suka yi alamun sun tuna wani abu sannan ya ci gaba a jiya lokacin da zamu fita ya muka yi da su duk suka yi shiru suna sauraron nasar, tunda kake ka taɓa jin filin irin na jiya tunda kake ka taɓa shiga halin da jiya ka shiga ya ƙara magana yana kallon amma shiru amar yayi yana tuna abubuwa da dama ciki kuwa da maganganun basuma lokacin lokacin da yake sex da ita nasir ya ce maganin da zara ta yi min amfani da shi shi ma basuma ta yi maka amfani da shi kuma duk ku shirya sai an ba ku nasir ya yi magana yana dariya haɗi da nuna su kamal ido zai da zaro duk da sun ga yadda basuma ta kare sai wata ta kara gangancin bayarwa cikin dariya nasir ya ce ba mata ba ne ai karamar kwakwalwa ce gare su kuma ai kafin basma zara ce ta fara kuma bayan basma ma wata za ta kuma yi ku dai ku zuba ido ku gani za ku ce na faɗa muku kuma ku shirya murmushi amma yayi ba tare da ya ce komai ba abraham ya ce aiko za su ja wa kansu jinya a asibiti ana ɗinke su kamar ƙwarya yi magana yana dariya kamal ya ce a to mu kuma muna jin daɗin mu ba muna barje gumin mu haɗi da morewa su yi ta bamu mu kuma za mu rinka sha muna yi musu cinkaca fahad ya ce ni har na matsi ma a zo kaina wallahi dan sai na yi mata fata fata dan sai na bi ku barna abdul ya ce aini ina ganin tun kafin layi ya zo kaina zan nemo maganin na sha gaba ɗaya suka sa dariya sai da basma ta kwana goma cir kafin ta warke garau ta yi sumar kamar ba ta taɓa yin rashin lafiya ba bayan sun koma gida matan duk suka zagaye basma a falo dan mazan nasu na ofis zara ta kalli basma tana dariya kamar ranta zai fita ta ce Wani ni ƙawata yaushe za zaki ƙara bawa ammar maganin nan ne kuwa harara basma ta watsa wa zara haɗi da cewa ban sani ba muguwa cikin dariya yasmin ta ce cewa za ki yi sai ranar da za ta ƙara bawa nasir sai ku ba su tare zara ce ai har gwara ni ba a saka min oxygen ba kuma ni ban kai ki jigata ba basma ai saboda ke ke harija ce ni kuma aikin gaba jarababbiya ba ce ba haka suka saka basma a gaba suna ta tsokanar ta basma ta ce ni dai ba duk wannan ba yanzu suwaye next ido duk suka zaro waje haɗi da cewa cikin suwa hankali kwance basma ta ce a cikin kumana ta yi maganar kamar ba wani abu lina ta ce tab aini wallahi kuma cire na alisabi ku don ba ruwa na da ku basma ta ce me kike nufi yasmin ta ce aikan na gaba kan ganin zurfin ruwa bayan abin da ya same ki wa kike tsammanin za ta baya basma ta ce tab wallahi ba ku isa ba wai kuna nufin da gani sai zara ne kawai za mu ji jiki ai Allah kuma sai kun ɗanɗana Lina ta ce tab aini ba na son sex da yawa dan idan ni aka yi wannan mugun abin da har yanzu ina kan gadon asibiti ban farfado ba basma ta kalle ta haɗi da yin murmushin mugunta don ita kaɗai ta san me take sakawa a ranta da daddare bayan mazajen nasu sun tashi daga ofis direct gidan amara suka wuce don sun san matan nasu na can a falo suka tadda su suna hada-hadar shirya abinci a kan dining table da sallama suka shiga falon kowanne yana sakarwa princess ɗin shi dariya yasmin ta ce to tun da kun zo kawai sai ku zo mu ci abincin ba musu gaba ɗayansu suka miƙe suka nufi dining kowanne matarsa ce ta yi sabin ɗinsa gefe kuma ga kunun aya mai sanyi da ya ji kayan haɗi wanda basma ta zuba maganin ƙarfin maza har guda goma saboda yana da yawa ba tare da sanin su zara ba ganin basma ta kira mar gefe ya sa zara tsarguwa don haka ta yi wa nasar alama da kar ya sha kunun ayar na. rolin lululu ice ɗinta ta yi haɗi da cheesy lips ɗinta alamar faɗa murmushi nasir ya haɗi da motsa lips ɗinsa alamar oke bayan sun gama cin abincin abraham ya ce miƙo min kunun ayan na, lina ta miƙa mishi ta zuba mishi ya shanye gilas kwaf ɗin tas ta kuma ƙara mishi ya ƙara shanyewa basma zara nasir da amara suna ta kanne dariyarsu sai da suka shanye kunun ayar ta sannan duk suka fito harabar gidan da niyyar tafiya cikin tsokana basma ta kalle su ta ce sai mun haɗu gobe a asibiti zara da nasir suka tuntsire da dariya dukkansu babu wanda ya ɗauka akwai abu sallama suka yi wa juna kowa ya ɗauki matarsa ya yi gida silina na shiga gida ta ga gaba ɗaya yanayin abraham ya canza idanunsa sun yi ja sosai lina ta cire kayanta tana ƙoƙarin shiga wanka abraham ya shiga tunda ta kalle shi sau ɗaya ta ya muguwar faduwa saboda yadda yanayinsa ya mugun canzawa a gaggauce ya isa gare ta bai tsaya wani bata lokaci ba ya manne bakinta da nasa a hankali ya sa hannunsa ya zame guntun tawul din ya fadi ƙasa suna daga tsaye ya fara romansin ɗinta sosai rina ta rage tana ƙoƙarin gamsar da mijinta amma sai me yadda ka san ƙara matsa kaimi take yi ya zage sosai iya ƙarfinsa yana kashe arna tun rina na ƙoƙari har ta gaji ta fara yi masa magana akan ta gaji amma kwata-kwata baya jinta. ganin haka ya sa lina ta fara ƙoƙarin kwatar kanta daga hannunsa shi ma jin tana neman zame masa ne ya yi mata riƙon mutuwa ya yi mata ƙawanya da jikinsa ta yadda ba za ta iya zame masa ba aiko jin tana neman mutuwa ya Salina na zagewa ta shiga dukan Abraham hannu bibi a kirji amma a banza don yadda kasan ƙara zuga shi take yi. Dan Abraham ya haukace ya kiɗime ya fita daga hayyacinsa yadda ka san mahaukacin zakin da ya shekara da bakar yunwa tana azabtar da shi rana ɗaya ya sami abinci haka Abraham ya koma idanunsa sun rufe rub kwata-kwata baya ji baya gani a haukace Lina take dukan Abraham tana ihun neman ceto amma a banza ta yi bujiga-bujiga fuskar ta ta yi jajira hawaye da majina sun haɗa haɗe mata sun kwaɓe mata a fuskarta shi ko abraham bai ma san tana yi ba wai kunu a wani gida lokaci ɗaya numfashi lena ya yi fitar bargo daga gangar jikinta idanunta suka kakkafe sa abdul na isa gida ya zube a falo ya simin ta wuce bedroom ta cire kaya ta faɗa bathroom abdul na zaune yana kallon bal ya ji kamar an tsikare shi ya miƙe da sauri ya bi bayan jin ƙarar ruwa ya sa shi bin bayan ta cikin bathroom ɗin ganin ta tsirara a gaban shi jikinsa cike da ganin ta tsirara a gaban shi jikinta jike da ruwa ya ƙara zauta shi ya nufe ta ba tare da ya sani ba a hankali ya fara bi da ita ya shiga sarrafa ta cikin kwarewa hannunsa yana shafa bayanta a hankali ya rungumo ta ta baya ya zagaya da hannunsa cikin nata yana shafawa zuwa mararta haɓarsa na kan kafaɗarta harshensa yana lasar wuyanta zuwa bayanta yasmin ta rintse idanta tana sauke jiyar zuciya juyo da ita yayi suna fuskantar juna amma har a lokacin idan yasmin a rufe yake bakinsa ya dora kan nata ya shiga tsotsa daga nan kiɗa ya canza abin da ya kasance da yasmin da lina haka ce ta kasance da sauran dan su har sumar da su aka yi saboda karfin maganin zarar da basba na kwance rungume da majazansu suna bacci cikin jin daɗi da kwanciyar hankali babu abin da ya shiga tsakaninsu da majazansu sai dan abin da ba a rasa ba na ɗan lashe-lashe da tsotse-tsotse washe gari da misalin karfe goma da minti arba'in basma da amar zaune a dining table basma ta kalli amar haɗi da kallon agogon gol ɗin da ke ɗaure a hannunta ta ce wai na shiru ne har yanzu shi da amar ya riga da ya manta da abin ya kalle ta cike da mamaki ya ce shiru kamar me mutanen mu mana sutur idanun amar na kanta ya ce mutanen mu kuma suwa kenan ya tambayi basma kai tsaye baki ta ɗan turu kafin ta ce su zaid mana su zaid mana Sizar da Abdul da Kamal da kuma Abraham mana dariya ya ce hmm, su ba ma an san ta kan mugunta wato ke ashe gaba ɗaya hankalinki yana kansu to bari mu kira Nasir mu ji ko sun kira su yayi magana yana nemo lambar Nasir Nasir da ke zaune akan sofa ya ɗora kansa a kan cinyar Zara suna maganar Selina ya ji wayarsa ta so mayar ringin yana ganin sunan Ammar ya yi fikin yana dariya ya ce ko mutanen ne suka kira ka dariya Ammar ya ce mu ma abin da muke jira mu ji kenan dariya Nasir yana kallon Zara ya ce oh nisa Ammar an san ta kan keta bari na kira su na ji. dariya Ammar yi ya ce na san dai dole a kira mu in ta ɓaci nasir zai kuma yin magana ya ji kira na shigowa wayarsa a hankali ya zame wayar daga kunnensa ya duba ganin sunan abdul ya sa shi mai da wayar kunnensa da sauri ya ce wa amar abdul ne fa yake kira dariya amar ya ya ce daga ka haɗa mana conference mu ji daga wayar nasir ya yi abdul ya ce kai muna asibiti fa dariya basma da zara suka yi a lokaci ɗaya da yake wayoyin duk a hansfuri suke nasir da amar ma suka tuntsire da dariya amar ya ce baka da lafiya ne ya yi magana yana yana danne dariyarsa ban sani ba cewar abdul gaba ɗaya suka kuma yin dariya nasir ya ce kyare shi kaji abokina yanzu gaya min a wannan hospital kuki ba fa ni kadai ba ne har da su abraham ma dariya suka kara kwashewa da ita abdul ya ce muna asibitin da aka kawo ba ma in kun ga dama sai ku zo yana gama magana ya kashe waya dariya suka kuma yi kafin ammar ya ce mu haɗu a can oke kawai nasir ya ce a kofar emergency room suka iske abdul da abraham suna safa suna marwa da sauri suka karasa inda suke suka shiga tattaunawa ba su jima ba zai ya kira amar ya ce libina ba lafiya sada a asibiti dariyarsu ya ji gaba ɗaya kana abdul ya ce ai mutuni muna asibitin sai dai ku karasu zaid bai ce komai ba ya kashe wayar bai jima ba suka karasu asibitin da sauri nasu suka shiga da libina emergency ita ma "Zai ya kalle su ya ce me ke damun su abin da yake damun libina shi ke damin su cewar abraham zai zai yi magana fad ya shigo hospital din da gudu dauke da kausa gaba ɗayansu suka kuma tuntsurewa da dariya ita ma aka shigar da ita ciki fad ya ce au kuke yi to kuka kuke son mu yi bayan su suka jawo kansu cewar nasir yana ci gaba da dariyarsa abdul ya ce karfin mu suka raina shi yasa zaid ya ce aiko sun ga karfin doki ganin idanunsu suna nan tsaye kamal ma ya shigo da fatiya dukkansu sun yi muguwar jigata sun yi buzu buzu kamar ba su ba mazan ko sai dariya suke kamar ba gobe sai da suka yi cikakken kwana goma sha hudu kafin a su warke sumul aka sallame su su zara sai dariya suke yi musu aiko ya samin ta kudurni ne da sake zubawa zara dukkansu suna zaune a kan danin tebul zara ta kalle su ta ce a gaskiya ya kamata mu je mu gano hamza da makutar fa fuska zai da kamar suka bata ba tare da sun ce komai ba fatiha da libna suka ce gaskiya kam ya kamata kun ga daga nan ma sai mu yi umara basma ta ce i allah dan nima ina son ganin hamza da makutar ido da ido nasir ya ce gaskiya ya kamata mu gan su kam haka dai suka yi ta tattaunawa amma daga zai har kamar babu wanda ya ce kala ganin haka yasa suka yi banza da su abraham da kamar suka kira pilot wanda jet wanda jet ɗinsu ke hannunsu suka sanar masa ya shirya jibi zai kai su saudi arabia washe gari suka je furzin da ke holland domin ganin makutare da suka gan shi yayi bala'in ba su tausayi don sai da duk suka toshe hancinsa saboda tsananin warin da yake a can gefe ɗaya da ke karshen gidan yada aka gai shi don sa yana iya halaka mutane da dama ko magana baya iyawa sai ido da ya kurawa zai da abraham yana kallon su kuri a hankali ya kalli labuna da ke hawaye kafin ya bi sauran da kallo cike da takaicin rayuwa da nadama ya yi wa suzette alama da hannu da su yafe masa murmushi zai yana jin tsananin tausayinsa ya ce aini na riga da na yafe maka mukutar kuma abraham da su abba ma duk sun yafe maka da kyar mukutar ya daga kai alamar ya gode washe gari jirgin su ya daga zuwa ƙasa mai tsari dukkan su har da yaran su a madina suka fara sauka suka yi ziyarce ziyarci. kafin su karasa maka su yi umara daga nan suka yi jidda zuwa gidan yaron da aka ajiye hamza ba su bata lokaci ba hamza ya karaso cikin electric wheelchair yadda suka ganshi sun yi tsananin mamaki dan kamala da natsuwa game da annu alkhairi sun yi bala'in bayyana a tattare da shi sosai hamza ya ji daɗin ziyarar da ɗan uwansa suka yi masa ga yaransu nan ga masu kyau gwanin ban sha'awa shi ma kamal duk zafin da zuciyarsa ke yi masa sai da ya ji ya gushe ya ƙura wa hamza ido kamar ba zai ɗauke ba kafin daga bisani suka gaisa sosai daga saudiya najeriya suka yi domin gaida iyayensu da ƴan uwansu aiko duk sun yi farin cikin ganin su gidan su z suka fara isa sosai amme da abba suka yi farin cikin ganin yaransu dama dangin kowa ya san na kowa don haka babu wani bakon ko kara duk gidan su waɗanda aka je ɗaya ne yadda suka ga dama haka suke daga nan suka je gidan su fahad sai gidan su libina da kausa sai gidan su yasmin daga nan sai gidan su nasir wajen momi da dadi har gidan su abban zara da alhaji abdullahi ma sun je sun kai musu gaisuwa kafin daga ƙarshe suka zube a gidan zainab da munir a can suka ci abinci ranar abdul ya sha kuka kamar ransa zai fita kasancewar ba shi da kowa a duniya ba shi da wanda zai kira da nasa da suka iya shawo kansa da dama lokuta da dama hakan tana faruwa da abdul idan ya tuna abin haka rayuwa ta yi tafiya lokaci na shuɗewa yayin da six star ke kara samun ɗaukaka daga wajen al'umma har zuwa ga kamfaninsu dan yanzu duk najeriya da holland babu kamfanin da ya kai six star ɗaukaka sun ɗaukaka sosai a fannin duniya sunan su babu inda bai je ba sun tara dukiya mai tarin yawa da su kansu basu su san iyakarsa ba idan za a kashe su ba san iyakacin abin da suka mallaka a duniya ba shi yasa suke taimakon al'umma duk inda suka je ji ana neman taimako da gaggawa suke kaiwa ba tare da an roƙe su ba suna da tarin gidajen marayu suna da tarin gidajen marayu masallatai rijiyoyi da bohal da asibitoci suna shiga ƙauyuka suna kai taimako suna yin hanyoyi suna yin makarantun boko da na islamiyya a gurare da dama allah ya yi su da tsananin tausayi da jin kai shi yasa a kullum allah yake ƙara ɗaukaka su haka ma matansa suna da matuƙar taimako sun gina ƙungiyoyi da dama na taimakon mata da tallafawa marasa galihu kansu a haɗe yake sosai babu abin da ke shiga tsakaninsu sai alkhairi kullum suna tare babu abin da ɗaya zai yi a duniya ba tare da sauran sansani ba daidai da kaya iri ɗaya suke sawa har hula da agogo komai nasu iri ɗaya ne sak duk inda ka ga ɗaya to sauran ma suna nan wajen daidai da shan ice cream tare suke zuwa haka ma matan nasu yayin da yaransu suke girma sosai don tuni manyan yaran nasu sun kai shekara goma kuma suna da burin a junansu za su aurar da yaransu babu wani daga cikin yaransa da zai yi musu auren waje a ɓangaren zainab ma suna cikin farin ciki cike da kwanciyar hankali yaran sun girma sosai haka ma little ikram ta yi wayo sosai dadi da momi sun manyanta sosai haka ne yasa suka mika komai a hannun yaransu su kuma suka zauna suna ibada mannar kam kullum cikin istighfar da yafiyar ubangiji akan abubuwan da ya aikata a rayuwarsa alhaji abdullahi shi ma ya tsufa sosai dan haka ya mika wa abban zara komai na dukiyar a hannunsa shi ma dan ya huta a bangaren ammi da abba muhammad bature iyayen zaid hakan ce ta kasance don dama shi tuni ya daɗe da mika wa abraham da zaid komai ya zauna shi da matarsa suna ɗiban korayen furanni shi ma ya manyanta sosai kullum cikin taimako da ibada suke a bangaren makutar kuwa sai dai mu ce Allah ya kyauta domin a halin da yake ciki ya wuce tunanin mai tunani ya zama kamar dodo abin kyama ga mutane Hamza kam an zama malami duk da ba hannu ba kafa ya tara gemu da kasumba. ba kullum yana cikin nadama da kukan takaicin yadda ya cuci dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya akan mace ya ci amanarsa ya nemi kashe shi sosai Hamza ya dukufa neman yafiyar Allah kullum yana cikin karatun Alkur'ani ya zama mutumin arziki mai cikakkiyar kamala da nutsuwa mutuwa minal da haidar kannan kausar da fahad suna zaune lafiya cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sosai haidar ya nutsu ya daina duk munanan halayensa ya tuba zuwa ga allah suna da yara hudu maza biyu mata hudu haka ma shema da mijinta faruk suna zaune lafiya ta zubar da duk mugayen halayenta ta zama macen kirki nutsatsiyar mace mai kamun kai ita ma kullum cikin istighfar take suna da yara uku mata biyu na miji daya a fannin su hajiya lela da hajiya mama haka abin ya kasance sun daina duk wasu munanan ɗabi'u ɗabi'unsu sun rabu da ƙawayensu na banza sun kama kansu da girmansu sosai rayuwa suke cikin mutunci da kamala suna zaune lafiya da juna suna neman yafiyar mahalicinsu ummi mata ya aure tana da yara biyu duka mata tun abin da ya faru a shekara baya ta tuba bayan ta koma gidansu ta nutsu ta yi aurenta tana zaune lafiya kuma har yanzu suna zumunci da su hajiya laila sanata samba ma ya tuba ya koma ga allah yana zaune da mutane lafiya yana kyautata mu'amalarsa da kowa sosai ya shiga taimakon al'umma da dukiyarsa kowa ya samu rabauta duniya da lahira a wajen allah yayin da boka jimrau ya daɗe da bin kwalta yana tsince-tsincen hauka rayuwa suke cike da farin ciki da walwala ba sa tare da wata damuwa balle kalle bakin ciki kullum suna kokarin faranta wa junan rai kwata kwata ba sa son su ɗaya daga cikin su ya ɓace idan ko suna ƙaunar mutuwarsa suna son saga ɗaya daga cikin suna cikin damuwa Dr. Janifa ma tuni ta yi aure ta haifi yaran ta biyu mace da namiji. Dan uwanta Bature ta aura sosai suke zumunci da su Zara. Dan wani lokacin ma a gidansu take don wani lokacin ma a gidanta suke yi ne ta zame musu uwar ɗaki nasir da zara zaune a falo sanari ya kalle ta ya ce wani mai laifi waye ya fara baki maganin nan fuskar ta ɗauke da murmushi tana shafa sumar kansa ta ce wani maganin dariya yi ya ce na barzar ki mana shiru ta danyi kafin ta ce me ya barza cikin dariya ya ce maganin karfin maza ya faɗa yana tuntsarewa da dariya fes ta ɓata cikin shagaba ta ce allah ban so ka bari ni kuma ina so yayi magana yana ƙara shigewa jikinta ture shi ta yi ta miƙe tana ƙoƙarin barin falon da sauri yar kwaninta yana dariya ya ce ina zaki a yau sai kin faɗa min wanda ya fara baki in ba haka ba Allah na kuma yi ya kashe mata ido ɗaya filo ta ɗauka ta jefa masa da gudu ya yi baya wani filon ta ɗauka ta fara bin sa da shi suna zagaye falon kafin ta jefar da filo ɗin ta zauna tana dafe kirji ta ce idan na biye maka wahalar da ni za ka yi a ba ina ni ina wahalar da rabin raina tana murmushi ta ce a ciwon rai ce ma ashe ne dariya ya ce to idan na ce miki duka rai na ce to ta biyan idan ta zofa ido zara ta zaru ta ce au har ta biya kake da niyyar yi tab sosai ma dukkan mu sai mun yi wuri hudu baki ta turo haɗi da fara diddira kafa tana cewa Allah ni dai ka bari ban su bari na yi wanka bari na yi wanka ta yi magana tana shirin shiga bedroom da sauri ya ce in zo mu yi tare ba tare da ta juyo ba ta ce ka je wajen ta biyun ku yi tare ta faɗa tana shigewa bedroom haɗi da banko kofar birmushi ya yi haɗi da girgiza kai ya bi kofar da kallo kafin ya miƙe ya nufi kicin ya ɗauko honi a milik ya nufi bedroom ɗin da shi sai da ya cire kayansa ya yi zindir kafin ya yi bathroom ɗin har ta gama wankan ta ɗaura tawul tana shirin fita ya shiga bin sa ta yi da kallo tana mamakin yadda maza suke zagewa suna taɓara san ransa a gaban matansu yanzu dai ji yadda nasu da ya yi tsirara ya biyo ta a haka dai suka yi wanka suka fito ɗaure da tawul a jikinsu haka rayuwarsa ta ci gaba cikin farin ciki mai dorewa tammat bihamdillah hakika komai yayi farko yana ɗauke da karshe anan na kawo ƙarshen karatun gadar zari Allah ya ba mu ikon amfana da darasan da ke cikin ya kuma ba mu ikon gujewa kurakuran da ke cikinsa. ya Allah ya yafe mana dukkan mu, ya kuma yafe mana kuskuren da na yi a cikin karatun littafin na sadaukar da gadar zare gaba daya ga my life Aisha E ba gudu na ta shi kyauta ta yi yadda ta ga dama da zai sai kun sake ji na da gani na a sabon littafin littafi na mai suna rashin sani ina godiya da ɗumbin masoyana masu bibiyata ni ce taku a kullum hawa e usman jidda sai ni da na karanta littafin sarayyar musa